subscribe sanarwa don samun sabbin da zarar mun sirrin mijina littafi na ɗaya da biyu masu rare na idan ba ku ba a cikin littafi na ɗaya da ɗaya mun dakata ne a daidai inda mu je kawai na duba shi ka kai ni gidan ba musu ya buɗe mata gidan baya ta zauna ya kara rufewa hankalinta duk a tashe yake ba ma dan kwali a kanta sai mayafin da ta yafo Allah sarki wannan kenan anan muka dakata to kuma ɗaura kawai kai tsaye shi ya jagorance ta zuwa cikin gidan masu aikin gidan ta soma cin karo da su suka gaisa direba ya ce su karasa da ita ciki a falo ta ci karo da matar gidan tana zaune tana shan furut ta wa TV ido da alama ta shagala sosai da kallon da take yi mai aikin gidan mai suna baraka ta karasa sosai kusa da ita anti ga bakuwa direba ya ce na gabatar miki da ita juyowa ta sauke juyo juyowa ta yi ta sauke idanunta akan fiye daret sannan sai ta sauke idon kasa jin yadda kirjinta ke bugawa da sauri-sauri sannu da zuwa nafisa ki zauna mana ta faɗa tana murmushi yayin da fiye ita ma take sanya murmushi a fuskarta sosai ta nemi kujera ta zauna suka gaisa sosai da sosai miƙewa shamsiya ta yi barin je in sanar da shi zuwanki ko ta karasa magana tana mai ci gaba da tafiya zuwa haurawa saman a can ɗakin kuwa kallon shi ta yi idanun shi biyu yana kallon ta ta ce abulkai nafisa tana jiranka a waje za ka iya sakowa ko ku gaisa wai biyo shi ta yi ai da ma bata wahala ba ma ba na jin sakowa kasan ta zo nan dai kawai ta mata iso kallon shi ta yi abulkar abulkai har nan kuma to me yasa za ta zo min har ɗakin mijina mamakin kalamanta yi. haba very on ya zaki ce haka kuma shamsiya nafisa ce fa kura masa ta tai da suke manya manya dan ita ce sai me sai ta wuce min har cikin ɗakina ta shashar holiyarta shiru yayi na yan da ku sai kuma ya ce bana jin zan iya sauka amma ki je ki sanar mata bacci nake yi idan na farka za ki sanar da ni zuwanta sai kuma ki karbi lambar wayarta idan na tashi zan mata waya ko da wayanki ne tsaki ta ja masa abinta abinda kuma ba ta taɓa masa ba a rayuwar aurensu lallai shamsiya tana so ta sauya ya ayyana a ransa me ke damunta haka so take yi ta yi hauka ne a kan kishi duk wannan lallaɓatan da yake yi saboda kar ta ji daban bata gane sanda suka yi kishi da margayiya ba haka take ba watakil saboda ita ta tarar ne limshe idan shi yayi yana tunani sai sallamar nafisa ya je. ita kadai ta shigo ta zauna akan akan stall da ke ɗakin murmushi ya sake mata ita ɗin ma shi take kallo tana sanya fuskar tausayi sosai a fuskarta ya mata alama da hannu ta je kusa da shi ba musu ta je kusa da shi ta zauna ta kura masa idanu ya kama hannunta ɗaya ya soma murzawa na yi misin naki na fesa kuma sosai na yi kewar ki sosai ba kaɗan kaɗan ba ina son ki na fesa na fesa na ina kaunar ki langwabar da kai cikin shagwaba ta yi sannan ta ce ina neman ka habib na je har ofis sai na tarar da ko sakatariyar ka bata nan na ji jiki sosai da rashinka a kusa da ni habib ban san ina son ka ba sai da ka kamun nisa ban san na saba da kai har haka ba sai da ka kamun nisa Allah ya baka lafiya nurul kalbi kuma please ka je asibiti hannun shi ya sanya yana shafa mata gefen fuskarta a hankali yana murmushi jikin nawa ne ba kwari amma na samu sauki typhoid ke damuna aka ce kin santa da kafiya sosai ware ido tai ayya boso gate wilson kaji idan kana shan kunu sai na sanya a maka gumban sanga sanga yana maganin typhoid sosai da kuma ruwan niƙaƙƙiyar kukumba Za ka ga ka miƙe a kwana ɗaya sun baya mata a hannu ko menene idan ya zo daga wurinki ina so bebe na zan sha wallahi na gaji da kwanciyar nan ma ina so na koma ofis akwai ayyuka a gabana insha Allahu zan sanya ai da daddare zan zo na kawo maka zan ma dama maka kunun gyada murmushi ya sanya come on give me a hug baby i so much miss you cike da kunya ta fara cike da kunya ta fada jikinsa ya kankame ta sosai shamsiyya da ta musu labe shirin da ta ji ga kalmar karshe ya tabbatar mata ya haɗa jikin shi da na nafisa sosai ta ji wani azababben kishi yana zaburar mata ta yi da na sanin da bata ce ta tafi ba gaba ɗaya kamar yanda ya ce me ma ya kai ta zuwa ta laɓe tunda ta san halin safon rungume mace a gurinsa ba komai ba ne don ko kannansa ya saba hugin nasu hawaye ta soma ta juya zuwa ɗakin kasa a hankali hisham kuwa kanshi tsaye ya aure ya yi auren shi da goyon bayan hajiyarsa sabida dama tana jin haushin su zura a cewarta an shanye mata yaro shi yasa yake don haka cikin kankanin lokaci ya wanke amaryarsa ya kai a barsa ɗakin shi inda ya gyara mata fat ɗin zura ita kuwa ya gyara mata karamin fat a cewarsa idan ba za ta zauna ba ta yi gaba ko da fiye ta fito shamsiya ba ta nan haka ta zauna jiranta ta fito tamkar ba komai sai dai nafisa ta kula da sauyawar shamsiya duk kuwa da kokarin boyewar da ta yi da hakan ta ce ba zama ta ba ta san me zai je ya zo ba kar ta haɗa ma'auratan guda biyu rigima ta kula ko safwan yake kurum yake kurum yake mata amma hankalin shi na kan shamsiya because yayi zancenta ya fi so biyar kan ta fito kuma ta kula tun saukowarta ta so ta haura din ba duba duba da yanayin ma da ta kaita ta shiga ɗakin ba tana jin nauyin shamsiya yarinyar ce mai karanci tana roƙon Allah ya kau kauda ɗan a tsakaninsu kada kuma Allah ya sa ta samu saɓani da mijinta ko so ɗaya a kanta Ga baki ɗaya safuwan kasa nutsuwa ya yi ganin shamsiya ba ta dawo ba ya sani fushi ta yi shi kuwa a rayuwa ya tsani fushin shamsiya saboda mace ce mafi soyuwa a gare shi da har abada ba zai samu wace ta fiye masa ita ba miƙewa yana ganin jiri ya soma daddafawa ya sauko har kasa ya nufi hanyar ɗakinta na kasa kai tsaye ciki ya shiga ya tarar tana zaune kan kujerar da ke gaban miro zuwa yayi ya sunkuya ta gabanta ya ce bebi don allah ki hakuri ba na fatan abin da zan yi da ba kya so na san kina da hakuri don allah ki kara kuma ki ɗauki Nafisa matsayin kaddarar mu baki ɗaya. Zan mata waya na ce kar ta kara zuwa idan na warware zan na ziyartar ta da kaina. Hawayen da take kokarin riƙewa ne ya sulalo mata ta ce ban ji daɗi ba ko kaɗan da na maka tsaki Abulkair wallahi shirin zuciya ne da kishi wannan matar naka da ke ɗawainiya da ni don Allah ya saffan kai hakuri ba zan kara ba babu laifi ko kaɗan a wurin mace don ta zo duniya amin don ta zo dubiya wa mijinta mara lafiya na sani na yi saurin fushi dama dama ba aure a tsakaninku ne amma da aurenku bai kamata na yi hakan ba ka yakuri jan ta ya suka, suka koma kan gado ya janyo ta jikinsa gaba daya ya sanya harshensa ya soma lashe mata hawayenta ba komai bebi ko abin da ya fi tsaki cika min ba zan ji komai ba ke mace ce ta gari na tabbatar duk abin da ya sanya har kika yi fushi to ba ke bace da laifina kina da halayya na nagari nagartattu masu kyau wanda nake miki fatan su kai ki aljanna abu ɗaya nake roko a gurinki shine ki rage yawan kishin nan idan baki sassauta ba za ki ga abubuwa za su ta caɓe miki saboda wasu rigimar da zargin kina yin su ne kurum bisa rashin hujja don Allah ki daidaita rungume shi ta kara yi insha Allahu I will forever be a good wife to you my man murmushi ya yi ya sani shamsiyarsa daban ce ya sani rashin samsiya a gare shi babbar asara ce ba zai taɓa samun mace kamar ta ba fiye tunda ta je gida ta shiga hada hadar hada masa kunun sanga-sanga sai yamma ta zauna direba ta kira a waya da yake ta karbi lambarsa ya ɗauki iya garin kunun da kayan haɗin ta ce a kaiwa shamsiya ta karbi lambar shamsiya a hannun direba kan ya isa ma ta kira ta anti shamsiya barka da gida ya mai jiki murmusawa ta yi saboda ta gane muryarta ta ce lafiya kalau na fisa ya kokari yanzu direba ya kawo kaya yayi za a yi da su bayani ta mata na komai sannan suka wa juna sallama cike da karamci shamsiya da kanta ta haɗa komai ta je ga mijinta sai da ya sha kunun ta taya shi wanka ya yi da ruwan na sanga-sanga ta tafasa masa har surace ma sannan ya dawo ɗaki ya yi sallah ya ji matukar daɗin jikinsa tun da ya so shan kunun yake haɗa gumi yana jin sauki na saukar masa a hankali can ko ɗaya ɓangaren wai ke zura tukunna ma kin kara zuwa gidan naki kin ga halin da aikin yake ciki kuwa ni sai na gama kamar kwata-kwata ba kwawaya ma da hisham din taɓi baki ta yi anti angel wallahi ban je ba kuma ma hisham aiki aiki ya masa yawa kullum tiyata kullum cs yakan kira ni amma bizi yake a rana bai fi so ɗaya ya kira ni ba ya dinga ba da hakuri kenan wai aiki jinjina kai anti angel ta yi ki tashi mu tafi mu duba gidan muna cikin gari ɗaya za mu zauna ba mu je mun ga yadda aiki ke tafiya ba ai kyau komai ya ji daidai da tsarinmu tun da yake allah ya taimake mu mun kore wancan karuwar a gidan miƙewa ta yi to mu je kan don ina ga yafi gaskiya mamakin duniya ya ɗauke zura da anti angel wata zuƙaƙƙiyar yarinya ta yi rakiya daga cikin gidan tana ɗagawa bakin hannu har inda suka suka bar harabar gidan yayin da suka bi motar da kallo na mamaki kafin su juyo zuwa ga budurwar ta ɓacewa ganinsu da wani mamakin suka kalli juna sannan suka so masu sarfar shiga cikin gidan da iya karfinsu a falo suka tadda hisham ya yi zaman dirshen a kasa yarinyar ta zauna saman kujera tana yawo da zarazaran 'yan yatsunta saman sumar kansa yayin da yake limshe idanunsa yana budewa a hankali kukan kura zura ta yi taurigar da ummi da ke hannunta ta yi kansu ta haye wuyan sa'ade ta shige ta shaƙe ta kewa ce ce da zaki zauna kina wa mijina karuwanci banza 'yar karuwa da ƙyar hisham ya ɓamɓare sa'ade a jikin zura sai huci take tana zage-zage ke ya daka mata tsawa lokaci ɗaya ta nutsu ya ce matar tawa kike cewa karuwa ki sani sa'adi mata ta ce shekaran jiya aka ɗaura mana aure da ita kuma nan gidan gidanta ne idan kika kara zagar min mata wallahi dan banzan duka zan miki rikicewa ta yi ta zube kasa tana gunshin kuka haba haba haba mana hisham ni ce fa da kaina na ce da kaina na daina duk wani surutu da ka hana ni na zama mace ta gari wallahi na duba dan Allah ka ce da ni wasa kake yi murmushi yayi zura idan kina duba da kyau zaki ga an kara gyara wancan fat din to shine naki komai na zuba sabo kamar amaryar kurum so nake sai sai na gama hutawa tukunnan ki dawo saboda haka ki je idan lokacin da zaki dawo gidan yayi zan je da kaina in dawo da ke. ta ɓere fuska ta yi tamkar wata zautacciya wasa kake yi Hisham wallahi wasa kake dan Allah ka janye wannan maganar ka sake ta kawai ba zan taɓa iya haɗa ka da wata ba dariya ya bushe da shi mai ban mamaki Angel dan Allah ki ja warki ku tafi idan tana so ta dawo gidanta a yau amma zancen ta kara taɓar min mata kar na ji kar na gani ita ma kuma sa'ade na sanar mata zura mata ta ce kuma ina santa kar ta shiga huruminta ko ta ce za ta ci zarafinta saboda haka kowa ya riƙe girmansa ita dai angel ta kasa magana ne sam sai mutuwar tsaye da ta yi allah sarki wannan kenan can ko ɗaya ɓangaren bayan kwana biyu sosai safon ya ji sauki har masu shamsiya sun tare a gidansu inda zuwa jibi ita ma fiye take shirin tarewa zaune yake a cikin motarsa yana waya da wani friend ɗinsa ta shigo motar ta zauna ta bi shi da ido tana wani lallausan murmushi har ya dire wayar matsawa ta yi jikinsa don kanta ta rungume shi na yi kewarka ya safon ina son ka dewa sun ba ya manna mata a goshi ya kai hannun shi da saman kugunta ya shafa a hankali ya ce miss you more pretty ya kike ya komai kwantar da kanta ta yi saman kirjinsa komai lafiya lau kurin da ina so in ganni a kusa da kai ne koyaushe na gaji da zaman gidan gaba ɗaya rungume ta sosai yayi yarinya ta san daɗin mijinta ko aifiriti jibi kamar yau ne a kara hakuri ba ta yi magana ba ya ce yana shafar bayanta mu je na siya miki havilla ice cream ko ba kya sha sajen fuskarsa ta sa hannu tana wasa da shi ta ce zan sha mana dama dama yunwa nake ji hannun shi ya sanya ya ɗago haɓarta ya sanya harshensa ya lashe lips ɗinta ya ce baby i like this your soft lips har wani zaki-zaki nake ji idan na lasa dariya ta yi masa haba ya safon, lips ɗin da zaki kuma eh mana, dama baki sani ba tab yar kauye sake ta ya buɗe murfin motar suka koma ga suka koma gaba dukkaninsu Allah sarki bayan kwana biyu yau ce tariyar pie. kuma tun safe take ta shiri tana rawar jiki yau za ta kwana a gidan safuwan dinta anti Amara kuwa tunda aka ɗaura auren take ta faman yi mata gyare-gyare shi sa ita kanta Nafisa a matsi take saboda abubuwan da ta sha sun soma tambayar wuraren karfe hudu da rabi na yamma ya zo ɗaukarta da kansa dagewa ta yi akan ba za ta bisa ba sai dai a rakota shi kuwa ya kafe a kan da kansa zai kai ta haka ta hakura su anti amura suka shiga motar wani abokinsa buhari ita da kawar nafisa muhibba wacce suka haɗu a asibiti kwanan nan kuma suka shaku sosai shamsiya suka tarar a cikin gidan tana turara masa turaren kamshi ta ko'ina cikin sakin fuska ta musu tarba mai kyau tare da gabatar musu da abinci mai motsa zuciya sun ji daɗin karamcin shamsiya a gare su matuka suka kuma nuna jin daɗin hakan sai bayan mangariba suka bar gidan inda har lokacin suna tare da shamsiya bayan isha'i suka haɗu a falo shamsiya ya kalle su dukkaninsu ya ce am shamsiya ke ce babba saboda haka zan fara da ke. Ina so ki ɗauki wannan auren nawa matsayin kaddarar da Allah ya rubuto miki. ba na kuma so ki kalli na fisa matsayin kishiyarki sai 'yar uwarki. 'Yar uwarki ce na kuma san halayyarki na kirki nagartattu ba za su bari ki aikata ba daidai ba ina so ki ji tsoron Allah ki daidaita rayuwar gidan nan bisa tsari da hukuncin Allah ki bi dokokin zaman mutum gindaya kuma daidaita tarbiyyar yaran gidan da aka haifa da ma wanda Allah zai kawo nan gaba na baki ragamar gidan nan saboda ke ce babba idan ya ɓace ke zan zarga idan kuma ya gyaru ke zan wa godiya sosai ki hakuri wallahi wallahi ban karo aure don ki ba wai na yi aure don kin kuskure ni ta kowane bangare ba ba kuma don ba na son ki ba Allah ne ya kaddare ni da yinsa kuma matsayinki ko kaɗan bai sauya ba a zuciyata hasali ma wallahi daɗi na ji da kika kwantar da hankali akan auren na kuma ji sanki da ƙimarki sun ninku sun kuma karu a cikin zuciyata ba zan samu mace kamar ki ba har abada shamsiya ina so wannan halin kirkin naki ki kara shi ki ci gaba da zama mace ta gari insha Allahu ke yar aljanna ce da mata za su yi koyi da irin halayyarki na tabbatar da ba za mu samu yara marasa tarbiyya ba a doron kasa ina so ki rike girmanki ki kame kanki kar ta raina ki murmushi ta yi na gode sosai da karamci da yabawa abulkair Allah ya kara girma ya kuma kara ɗaukaka amin na gode very on ya juya gun fisa, ke kuma fiye na dawo gare ki ki sani so da kauna ya sanya na auro ki ba san hakan ba ba na fatan yau na ji kin yi wani abin da zai saba wa shari'a ko nawa dokokin na gidan ki sani ba zan lamunci ciwon shamsi ya mutunci ba ko nan zuwa can ba na fatan na ganki cikin matsayin da suke wulakanta matan da suka sama saboda ka ki rike ki, kar na ji ko da labari kin ɗauki wani mugun abu kin aikata wa uwar gidana ki mutunta ta ita ma kuma haka ki karrama ta ita ma na san za ta miki hakan ku yi zaman lafiya duk da yake ke din ma ina tsananin yabawa da kyawun halayyarki da ba ni ba ko mutanen da suka sanki sun miki wannan shaidar bata ce komai ba sai sadda kanta da ta yi a kasa ya musu nasiha mai ratsa zuciya sannan ya miƙe ya ce da shamsiya very on mu rakaki ba motsu ta miƙe ya kama hannunta suka je fat ɗinta can ya zauna ya dinga lugugwita ta yana mata wasanni sai da ta saki ranta sannan ya mata sallama ya fito ko da ya je a amarsu an caɓa ado cikin wata lallausar rigar bacci ya gwiwa kalar fari kal ta tufke gashin kanta a tsakiya tana wasa da jelar gashin da ta sauko miƙar da ita yayi a tsaye yana murmushi eh matan ya safuwan an sha kyau iye eh, wa aka wa wannan kwalliyar tafukan hannayenta ta saka ta rufe fuskarta ya janye su yana dariya oya je ki maza ki alwala ki zo mu yi sallah za mu wa Allah godiya da wannan ranar da ya nuna mana ba musu ta je ta yi hakan suka sallaci raka'a biyu suka wa Allah godiya suka yi addu'o'i kana suka ci abinci sannan ta je ta yi burush shi ma haka suka kwanta yau zuciyoyin masoyan guda biyu sai dokawa take yi ya rasa ta ina zai fara shi ma dai nauyinta yake ji yau da ƙyar ya sauke nauyin da ke neman rinjayarsa ya matsa kusa da ita ya rungumo ta sosai ya rada mata a kunne nafisa mijinki yana bukatar kulawar ki place ki kula da ni kunya sosai take ji ta ina ma za ta soma me za ta masa ba ta yi magana ba ba ta yi magana ba dai ya lalubo bakinta ya cura a nasa ya shiga tsotsa a hankali cikin kwarewa da salo ba zan ce komai ba a wannan daren sai dai nafisa ta tabbatar wa kanta cewar ita ɗin mace ce cikakkiya ta sha yabo da kuma lallaɓawa al'amari cikin lallami da kauna tamkar wanda ya haɗu da budurwa ya kuma bita da shashafawa da wasanni sai dai tabbatar ta gamsu da abin da yake mata ta yi matukar mamakin sassan jikinta da ya hana tattaɓa ta mata har da sauka har ta sauka ta fahimci shi fa namiji bai nemi dadewa a saman shimfidar matarsa amma duk da haka ya san dabarun da zai gamsar da ita cikin kwarewa saboda tunda take yauce ranar farko da ta yi gamsuwar da ta ji lalle sex din ta ishe ta haka ta koshi ya koshi a haka suka kwana cikin so da kulawa a wannan ranar nafisa ta sha yabo da kulawa asibar fari ya tashi ya je ya yi wanka ita ma kuma ya tashe ta ya nufi masallaci daga can kuwa a bai tsaya ko ina ba sai fat din shamsiya ko da ya ji ta idar da sallah ya zauna suka yi addu'a a tare sannan suka gaisa a nan ya shiga mata sumba da wasanni sai da ta saki ranta suka yi hira zuwa karfe bakwai sannan ya juya zuwa gidan nafisa lokaci ɗaya ta ji kuncin da ta kwana da shi na kishi ya kau ta shiga yi wa gwarzon mijin nata addu'a kasancewar ta san a cikin mazan ma samun irinsa sai an tona ko da ya shigo gidan nafisa ta koma baccin gajiya kura mata ido yayi she is really pretty yanayin bakinta yana burge sa sai sheki yake fatar nan lamai-lamai sai uban tsantsi da sulbi da ke cikinta ga jikinta a tsane za ka zata zai yi tauri amma fatar nan sai laushi na usul sosai ke jikinta matsawa ya zauna kusa da ita kafin ya gida ya sanya hannun shi ya janye sumar kanta daga da ya kwanto saman goshinta ta yi gumi kasancewar ta ta yi gumi kasancewar kashe AC dama standing fan ne kasancewar na fankar sama a gidan ta haɗa gumi sosai bacci take yi amma tamkar ba baccin ba ta matsa fuska ɗayan dimple ɗinta ya lobo sosai ɗan yatsarsa ya tura a hankali cikin ramin yana murmushi kafin ya sumbaci lips nata dan motsawa ta yi ta juya ta haɗe da haɗa da hannayen shi ta danne murmushi ya zare sannan a hankali ya kunna mata AC ya fito falo ta fi 2 hours tana bacci har after 10 ganin haka ya sanya ya tashi ya koma ɗakin ya kura mata ido ta dugunkune wuri ɗaya hips ɗin nan sun fita sosai ga plat tom ɗinta ya kare shi kewa ciki alamun yunwa kana gani kasan sanyi take ji zuwa yayi ya kwanta kusa da ita sosai ya rungumo ta kare shige masa tai ta ci gaba da ta mai daɗi ganin yana so ta farka kuma ya kula ta gaji baccin bai ishe ta ba ya sanya ya sanya harshensa kaɗan a cikin kunnenta ɗan zabura tai ta miƙe ta maƙe kafaɗa sannan ta rungume shi gaba ɗaya murmushi yayi ya kara sanya harshen sa yana lasar mata gefen kunnanta zuwa kasan wuyanta sake shi ta ta wani bankare ta bude ta amma sam ta kasa tashi baccin kamar yanzu ta soma ya mata nauyi matuka sakowaye ya zo ya kama faratanta ya sanya hannunta a baki yana tsotsa a hankali nan ma juyi kawai ta yi ta bashi mamakin wannan baccin baya so ya tashe ta da baki ta firgita wannan ya sanya ya sauka ya sanya babban ɗan yatsansa a bakinsa yana lasarsa da harshensa hannun shi ɗaya yana yawo a saman tafin ƙafarta miƙa ta yi lokaci ɗaya ta buɗe idanunta da murmushi ta tarbe sa ganin ya ɗago gaba ɗaya shi ɗin ma murmushin yayi ya ce haba pretty baby bacci haraka please ki tashi na damu na san akwai yunwa a cikinki kunya ne ya kamata ganin yanayin suturar da ke jikinta ta ja duvet ta rufe jikinta sannan ta tashi zaune ta sanya hannu ta ja su markanta bayan da ta barbaza su to habib na tashi ai kafe ta yayi da ido yana murmushin sai take kara masa kyau da kwarjini ki wanka to ki zo mu je shago bai fuska ta yi to na ji ka tafi kawai zan zo yanzu sai ya kula kunyarsa take ji a ransa ya ce da kika gama zuke yajin duka ina jinki sai yanzu zaki wani ce kunya ficewa yayi ba tare da yayi magana ba ya je falo ya zauna yar aikin shamsi ya ce ta shigo da sallamar ta dauke da basket na abinci har guda biyu gaida shi ta yi sannan ta jera komai kan dining ta dawo ta durkusa ta ce yalla bai anti ta ce wai ga ta nan zuwa ku karya idan kun shirya bai kalle ta ba ya ce ki ce ta zo mun shirya a shirye muke juyawa ta yi yayin da nafisa ta shigo a daidai wannan lokacin rungumar ta yayi cikin wani lallausan lace ta saka mai ratsin baki da fari a ciki ya sha ɗinkin gown a shafe mai asalin kyau da aikin betwork a gaban rigar baki da ja ta murza ɗaure ta ɗauko asalin kyau ba karya ba komai a fuskarta sai fauda da kwalli da ya kara fitowa da asalin farin da ke zagaye da sololon bakin da ke cikin idanunta da ke kananu a lumshe kullum tamkar wace ke shirin faduwa ta yi bacci daga tsaye lips ɗinta lip balm ne mai light pink ya mata kyau sosai kasancewarsa ba mai bau ba ya kara fitowa da asalin kyawun pink lips ɗinta ta yi ado da sarka karama da ɗan kwanin da ɗan kunyanta su ma fari da baki sai bangles da suke gold da zobunan hannunta sanye a kafarta takalmi ne wages masu kyau red color kana ganin yanayin shigarta kasancewa wayewa ta gama ratsata gadiri duk da a cikin gown take bai hana wa yalwataccen hips ɗinta samun matsugunni ba har ya nuna kanshi tunda mazaunanta kuma tunda mazaunanta kuwa karamin jinjiri zai kwanta raɗau a sama ba tare da ya sunkuyo da sunan zamewa ba sosai ta tafi da hankalin gogan nata ya shagala da kallon yadda take tako tamkar ba ta son taka kasa har kasa ta zube ta soma kwarara masa gaisuwa inda ya amsa cikin sakin fuska da kauna mai yawan gaske tashi ta yi tsaye habib me zan girka maka lumshe idan shi yayi shamsiya ta aiko da abinci ai ta ce ma anan za ta zo mu breakfast so ki zauna kan ta shigo na san tana hanya da sallamar ta ta shigo kuwa suka mayar da duban su zuwa gareta, tana sanye da lace mai kyau kalar ruwan sararin samaniya da tsarin light pink a jiki ya sha dinkin skate da riga wanda ba za ka taɓa cewa ta haifi yara har uku a cikinta ba ganin yadda take da kuruciyarta ga kyan jiki ɗan karamin tumbin da ta tara sabida cs da hutu bai shigarta cikas ba ta ko'ina kasancewar sam bai batar mata da ba. ta sanya iya ɗan kunnaye pink kanana sai dai fuskar nan ta sha makeup har riga ta ja an sha foda kala-kala ta yi masifar kyau ran ne ya yi sanyi ya ji ya rungume ta sosai ya manna mata sumba a wuya very on you are really looking young kin ga yadda kike shining kuwa murmusawa ta yi ta ji daɗin yabon da ya mata ya kara cewa zan ba da takwicin wannan wankan yanzu da zaran mun kammala da breakfast ta ce komai ba sai murmushi nafisa duk sai ta ji wani iri ta daure ta ce sannu anti shamsiya da fatan kin tashi lafiya fara'arta ta faɗaɗa lafiya kalau a marsu kin sha kyau ki hakuri sha ɗaya sannan na gabatar miki da abinci wallahi bacci ya sace ni kin san babu ɓarawo kamar shi a jihar nan sai tunain na farka sadda ta yi kasa la ba komai aikin ma la ba komai ai ma bari na mana yafi dariya ta yi ki ce mana bari ki ke da kike cin kina rankon bacci yaushe kika iya wani girki amin yaushe zaki iya wani girki bari kawai mu yi ba ta tanka ba dai suka dunguma dainin cin abincin kowa ya nutsu yana cin abincinsa ko fiye ta yi mamakin yadda Shamsiya ta iya girkiyar haka zama zama ta iya cewa wannan ne karanta na farko da ta ci abinci da ya saukar mata da zallar nutsuwa tun bayan rasuwar mahaifiyarta kasa hakuri ta yi ta ce anti shamsiya Don allah ko za ki koyar da ni yadda kike irin wannan pepe soup irin na iyayenmu na da kanshin sama daban ne wallahi ya mun daɗi sai na tuna mamana murmushi shamsiya ta yi ta ce insha Allahu zan koyar da ke Nafisa aike kyakkan kanwata ce ta ji daɗin wannan maganar har ranta Allah sarki nema ma na ji daɗin wannan maganar don haka kuma ku ji daɗi idan muka gama jin daɗin sai mu dawo mu ɗaura kowa ya je ya ji daɗi sai an jima na ku ɗan Salma ku huta lafiya